siyasa addini bai dame su ba na ce kar ku dauka wai zan sun ya shafi da ba faɗa ba yanzu ne na faɗa kaji wawa wai wai wai yanzu da aka kama ni wai nake ce wai wai akwai siyasa kai ɗalibi na da ka san me ake yi ka tambayi ɗalibai na su shaida ne Allah shaida ne to mun ji kaga anan ya nuna cewa wai tun kafin a kama Abdul Jabbar yake faɗa haka kuma wannan abin da ya faɗan wallahi karya ne kamar yadda ya saba Mm. ni na ce ƙarya ne idan ya ce gaskiya ne ya faɗa ga hanyar da zai karyata ni duniya ta shaidi abin da ya faɗa ɗin shine ya ɗauko jawabin da ya yi ɗin wadda ya ce siyasa ce mu da muka ce bai yi haka ba dana na mana jawabin da yake nuna cewa bai faɗa haka ɗin ba duniya ta shaida mm. makari me ya ce ya ce wai mafi yawancin hukunce-hukuncen da aka yi na can na zindikanci an yi su ne wai saboda da menene da siyasa kenan ma abin da yake nufi wannan hukunci da aka yi jabbar ma a takaice ba saboda Allah ka yi shi ba siyasa ce yana so ya raunanta hukuncin ne a zukatan mutane su ɗauka ba hukunci tsakani da Allah ba siyasa ne me yake nufin siyasa tsakanin Abdul Jabbar akwai matsala tsakaninsa da gwamnatin Kano sai sa gwamnatin Kano ta saka magana ta zama biyu wannan bawan Allah da kake gani hmm. shi mutum ne wadda yanzu yanzu zai cakuɗa al'amura kuma ya fi kowa surutu to ka gane sai dai ka fi mu surutu maras amfani amma kawo hujja da dalili wallahi ƙaryarka ta sha karya, wallahi in magana na ilimi da hankali ne wallahi ba za ka fi mu ba sai dai hayaniya wannan kuma in hayaniya ne da zagi na ji ka ce min wawa da sauransu da sauransu wannan na bar ka kai baka kyale na ka yan aƙidar ba balle ka kyale mu me ka kira me ka imamu ahlus sunna ka kira shi da imamu ahlul bida'i jagoran 'yan bid'a ko da yake kwana uku da suka wuce mun ji kayi sulhu da wannan jagoran 'yan bid'a din yanzu ya zamo ba imamu a halil bida'i ba tunda kayi sulhu da shi saboda haka wannan mutumin kamar yadda na nuna maka wani irin mutum ne wadda ya ɗauki ya fito ya faɗi ƙarya a kanka a matsayin Allah ya halasta masa shi yasa hatta su kansu ‘yan uwansa ahalin sunan yake musu ƙarya yake musu yarfe Sarki zaki ka sani duniya ta san mawkifina akan wadda ake kira da 'yan maja ba na tare da su. Amma duk da ba ni tare da su ya kamata in yi musu adalci ya kamata ya wajaba ma in musu adalci. Amma wannan bawan allah karshe ka san me ya dinga kiran 'yan maja ya dinga kiransu da in entertained. Wadda a cikin 'yan majan nan babu Kirista ko guda ɗaya. shi kuma intafet ɗin ana yi ne na addinai tsakanin musulmi da kirista na taɓa jin ya yi ta'arifin interfaith wanda shi ba a cikin intafet ɗin waɗanda suke ciki irin su dr mansur sokoto sun fito sun yi bayanin yadda intafet yake taƙaruf ne kawai amma yadda ya zo ya yi bayanin intafet ya nuna shigar da wani addini cikin wani addini to yanzu waɗannan 'yan majin suna shigar da wani addinin da ba musulunci ba cikin addini to haka ya kira su da 'yan interface wato shi mutum ne wanda in ya tashi ma raddi yakan cire ilimi yakan cire hankali yakan cire nutsuwa a cikin raddin da zai maka saboda haka sai ka ga ya amfani da rashin ilimi da rashin hankali da rashin nutsuwa wai yana ma raddi to idan za ka iya kiran 'yan uwanka 'yan salafawa da cewa sun cakuɗa addinin musulunci da wani addinin na daban wanda ba adalci ba ne kuma abin da ka faɗa a kansu ba haka ba ne har majalisar ta'awun wadda duka zallansu salafawa ne da wahabiyawa a ciki sai da ya ce su ma in intafet ne zallansu wahabiyawa ne ba a ciki majalisar ta'awun babu ɗan ɗarika ko ɗaya amma ya ce su ma mai 'yan interfaith ne suna shigar da wani addini a cikin addinin musulunci hmm. to wannan mutumin shi ne ni dan shi'a zan yaudari kaina roƙi kaina kan cewa wai zai zauna da ni lafiya wai ba zai mun kage ba wai ba zai mun sharri ba haba wannan mutumin fa shine a baya yake jan Allah ya isa ma gwamnan jihar Bauchi cewa gwamnatin jihar Bauchi ta ware miliyan sab. Assalamu alaikum. Yake cewa wai ya isa nasa hakkin. Sai ba network ya ya kawo damuwa ba kace ya ce wa eh, gwamnatin Bauchi she ba mu ji abin da ya faru ba. Shi ne wanda ya ce hmm. gwamnatin jihar Bauchi ta ware miliyan saba'in ta ba da 'yan maulidi ya ja Allah ya isa ya ce nasa hakkin Allah ya isa. Shi ne fa wannan mutumin. Hmm. Alhali an sha ba da kiristoci nasu donation ɗin bai taɓa fitowa ya ce a kan nasa hakkin Allah ya isa ba. Mm. An sha a gina ma kiristoci coci a ba su gudunmawa bai taɓa jan Allah ya isa ba sai da aka zo kan maulidi. Kuma gwamnatin Bauchi ta fi shi gaskiya. Don me za ka dinga jan Allah ya isa kai da in gwamnatin ma ta baka kuɗin dawo mata da shi kake ka ce ba za ka karɓa ba. kuma yanzu kana jan Allah ya sa kan wai naka hakkin ko kana nufin cewa a musulunci kai ne kawai aka yarda maka a baka naka gudunmawan amma wasu wadda ba kai ba ko wadda suka saba masu basu da hakki to wannan fa shine irin wannan mutumin shine wadda ba za ka tsince mu muna zagin shi ba sarki zaki wannan mutumin an shasha sa masa suna suna mabambanta an shasha zarginsa da abubuwa mabambanta an taɓa zarginsa da cewa shi bai da uba amma ni ban taɓa yarda ko na gamsu ba na sha yin jayayya da mutane ce musu ni na bincika yana da uba hmm. akan sa masa suna dokta wani abu mai muni ban taɓa kiransa da shi ba amma shi a irin nasa tunanin da irin nasa musuluncin yana ganin ya kamata ya zo ya zazzage ni to idan ka zage ni ai abin da kake da shi ne kake badawa zagin kake da shi cin mutuncin kake da shi shi yasa kake bayarwa man kana da hujja to sai ka kawo in kana da ilimi sai ka kawo amma haka yake ɗabi'arsa bai girmama furfura shi yasa da furfuran shak abdulwahab da furfuran shak bahir ba su dame shi ba zai keta su ketawa ballan mu sai dai ka sani wallahi karan bana maganin zonman bana ba za mu zage ka ba amma wallahi tallahi sai mun nuna ma duniya illarka kuma in Allah ya yarda ba za ka ci nasara akan wannan abin da kake ba wani mai gaskiya a duniya sai shi yan izalan nan da kake gani ya ce yan bid'a ne yan izalan nan da kake gani ya sifanta su da yahudawa ya ce yan intafet ne babu abin da bai kira su ba me yasa na kawo izala na kawo ne saboda in ce masu suka fi kusa da shi su ne suka nuna masa solidarity suka ce lokacin da yake bai neman taimakon annabi sai suka ce dan uwansu ne kuma abin da ya yi din ko da dai wasu suna ganin kamar ya yi su da baka amma dai ba kafirci to su ɗin ba irin keta su da bai ba to balle kai da kake tijaniya balle ni da nake shi'a sai dai Allah yana madakata sai dai Allah yana madakata yana kuma jiran kowa a madakatar da yake yana da kyau mutane su ji tsoron Allah su sani cewa addinin na Allah ne don Allah don neman yardan Allah labawan Allah nan ba burinmu ne mu tozarta shi ko mu ci mutuncinsa ba amma kuma duk rashin son mu tozarta shi ko mu ci mutuncinsa idan akwai wasu khatsul ahmar da muke da shi red line wadda idan ya dinga ketawa za mu keta shi wallahi ba irin kawaicin da ba masa ba wallahi amma ba irin sharri da ya rufe wadda bai mana ba babu na'am ƙarshe za mu kawo hujja ma duniya na abin da ya faɗa ƙarya ne kuma a ƙarshe za mu kira shi ya zo mu yi mu bahala wannan shi ne kawai duk makaryaci kan ƙaryarsa Allah ya ɗaiɗaita shi ya watsa shi ya waggaza shi duniya ta ɗauki lesson a kansa so wannan shi ne sarki zaki don haka wannan bawa Allah don ya yi magana ya zo ya janye maganarsa ta hanyar hikima saboda ya iya surutu ai wannan janyewa ne ka ce wai ai a baya ma dama ka ce akwai siyasa baka ce ba ka zargi waɗanda suka ce akwai siyasa ne ma irin su profesa makari kaca kaca ka musu ka nuna a'a don Allah ne fa aka yi kai sarki zaki yana da jawabinsa da yake nuna cewa Allah ya saka ma duje. akan da alheri ya yi aiki wa musulunci akan cire tsohon sarki da ya yi da kuma abin da ya yi wa malam abdul jabbar kana ganin akwai siyasa ne zaka ce Allah ya saka masa da alheri to ala ayi halin da yanzu ga hajji mun ma shai shai kuri a maganan ya zo kasa sai ina so ba na minti ɗayan gani mun zo ba ba kuma da kyau ya kuri na zuwa to ba da mu jama'a ku hakuri mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya zuba. Alhamdulillah. So abinda nake cewa sarki zaki tabbataccen magana shine cewa shi din ya yi suka ne mummuna kakkausa zuwa ga waɗanda suke cewa akwai siyasa a al'amarin kama Malam Abdul Jabbar. Wato, a da, a da ya bi abin har ma ya ce ganduje ya yi aiki wa musulunci da ya yi aikata wani abin ma Abdul Jabbar da kuma ya tsige tsohon sarkin Kano. Hmm. Ina da wannan jawabin. Hmm. To amma yanzu abin da yake nunawa ma duniya shine cewa a'a a shi tun farko ya ce akwai siyasa a ina kawo nemo wurin ka zo ka danna. Hanya kenan mafi sauƙi na ƙaryata mutane. kamar yadda ka yi ba? Eh, kamar yadda na yi, ni ai yanzu da na yi da'awa na tabbatar. Kai kuma yanzu da ka yi da'awa yanzu kai ya rage ma zo ka tabbatar. Hmm. Sarki zaki abin da na lura da mutumin nan shine yakan ruɗe ya fita hayyacinsa. Me dalili na akan haka? A 'yan kwanan nan raddojin da na masa, akwai raddin da ya dinga kunduma mun a shari'a. Ya kira da da jahili malam ali na kira ni da bola trash hmm. eh, eh. jahili mahaukaci dabba hmm. na'am da yayi wannan abin ni ban mayar masa ba saboda aini ba abin da nake da shi ba kenan zagi sai na kawo masa gunda a baya kuma ya yabe ni da ya tashi sai ya gagara gane a ina ne wannan yabon da ya mu sai ya aza a lokacin da na kai masa ziyara ne ya mun wannan yabon hmm. alhaji wannan yabon da ya yi ba lokacin da na kai masa ziyara ba ne ya yi min wannan yabon ne lokacin da ya fito ya yi maganganu akan kashe kasim sulaimani ya ce tambaya zuwa ga 'yan shi'a na zo na bashi amsa da ya ji ya tashi yin raddi sai ya yi raddi ɗin a gare ni amma da girmamawa shigen irin yadda na masa a ciki ya yabe ni da abubuwa masu yawa ya ce ya ji sha'awan yadda na masa raddi har ma ya ce da kowa haka yake yi da an zauna lafiya duka ina da wannan jawabin to wannan maganar ba a lokacin da muka kai ziyara ne ya yi ba lokacin da yake raddi a kan kadiyar kasim sulaimani ne lokacin da muka kai ziyara kan mun kai mai ziyara ne na jaje saboda haka kawai muka ji labarin an ce ya ɓace wato ba a gan shi ba sai muka shiga ward mu muka yi mai addu'a akan Allah ya samu Allah sa a same shi kuma da aka ce yanzu gashi an sako shi muka je muka masa jaje a nan wurin bai ce mun ɗan uwa ba bai ce mun komi ba saboda haka sai ya rude sai ya dinga haɗa al'amarin alhali tsakanin wannan abun da wancan shekaru biyu ɗaya daga ciki shekaru uku da suka wuce ne mm-hmm. lokacin shahadar Kasim Suleimani. Ɗaya kuma ya kai kusan shekaru biyar tun oh, lokacin oh. mulkin tsohon gwamnan jihar Bauchi. Ya daɗe, ya daɗe, ya daɗe. Wadda ake kira da mhm. wadda ake kira da MA Abubakar tun lokacin wannan mulkin nasa. Saboda haka sai ya rude ya cakuɗa abin alhali ba abu ɗaya ba ne. to hmm. mutumin da yake yin haka zai zamo sika ne shi zai zamo amintacce ne wurin bada labari ba zai zamo amintacce wurin bada labari ba ba yanzu ba dai yana gama ba zai zamo amintacce wurin da labari ba domin abin da yake na kaltowa ba haka ba ne abin da yake haka ne ba shi yake na kaltuwa ba mutum ne wanda yake ba da labarin abin da yake ganin yana so ya faru ko da ko bai farun ba wannan kuskure ne don haka ba amintaccen mutum ba ne kuma ba mutum ne mai adalci ba abin da ya sa na gaya ma haka sarki zaki a cikin 'yan izala da 'yan salafiya kai a cikin kirista wallahi akwai wadda in kuka zauna da shi ko ƙarya ba zai maka ƙarya ba zai maka saboda haka cewa ka je ka kai ka ka ba ma kanka tarbiyya wani a kowane addini ma za ka iya yi ma kanka saboda haka ko da muke ƙaryata shi ba muna nufin kowane ba salafi haka yake ba a'a wallahi wallahi a salafawa na yi mu'amala da mutanen da wallahi mutanen kirki wallahi zai yi wuya da gangan zama ƙarya wallahi zai wuya so saboda haka akwai wannan su kuma mutanen kirki hatta mutanen banza hatta a shi'a za a iya samu to ba wai na zo ne nan don in rusa in ce talafawa duka haka suke ba shi dai haka yake tun shekaru ashirin ya san mu mun san shi ya san mu mun san shi duk lokacin da ya abu ba daidai muka fito mu mu ce ba haka ba ne wannan shi ke nuna shi daban mu daban amma wani abu na ɗan adamtaka ya faru an kama shi a matsayin shi na musulmi mu musulmi mun ga ya kamata mu je mu masa jaje mun je mun masa jaje me laifi a ciki me illa me matsala abin da ya faru kenan amma ya zo ya dinga rantsuwa da Allah cewa wai wallahi kafin nan bai same ni bai san ni ba haka ya dinga rantsuwa wai kafin mu kawo masa ziyara wai bai san ni ba ka ji mutumin da kafin zuwa na Iran sai da muka dinga raddi ga juna mai raddi ya min raddi mai raddi ya min raddi amma ya zo ya shafa ma fuskarsa toka ya ce wallahi tallahi bai sanni ba hadda rantsuwa to ɗayan biyu ne ko da gaske ya manta saboda ruɗe wanda na faɗa ko kuma wallahi baya tsoron Allah shi yasa ya faɗa haka wayannan jawaban da raddin da ya fara ya shiga tsakanin ni da shi wallahi suna nan sarki zaki in ya ci gaba da cewa bai san da wallahi za fito da shi duniya su san ƙarya yake yi wallahi tallahi mm. yanzu ba lokaci ne na wanda za ka yi ƙarya yanzu misali da ya zo ya ce ai misali shi tun da dama ya ce akwai siyasa yanzu da na zo ai na tabbatar ma mutane ba haka bane na tabbatar ma mutane ba haka bane ta hanyar kawo jawabinsa to duk abin da ya faɗa na ba daidai ba insha Allah zan kawo jawabin da yake nuna ba haka bane kuma duk dakikancin mutum zai gane sai dai ya bi ni da zagi da cin mutunci wannan kuma dama eh, lokatul ajiz ne yare ne irin na wanda ya gaza bai da hujja bai da dalili sai ya yi zagi sai ya yi ƙarya sai ya yi sharri sai ya canja haƙa'ik gaskiya ya mai da ita ƙarya ƙarya ya mai da ita gaskiya wannan lokatul ajiz kenan amma in kana da hujja kana da dalili ambatowa kake yi faɗa kake yi so ba mutum ne wanda yake mai faɗan gaskiya ba mutum ne mai son ya faɗa abin da ya daidai da zuciyarsa ya daidai da ra'ayinsa wallahi sarki zaki ban mantawa har gori sai da ya lokacin da na ce bai san shi'a ba ya fito yana min raddi ya ce ni ne za ka ce ban san shi'a ba ni da na karanta shi'a a gaban da katira kai da baka karanci shi'a ba sai ta hanyar magazin mujalla kai kifin rijiya ya mun wannan gorin da cewa ni kifin rijiya ne bai wuce da wata biyu ba ko wata ɗaya haka na samu karatu a iran na je mm. to amma yanzu duka ya manta da wayannan maganganun fa yana ce wai wallahi tallahi bai san ni ba bai san sunana ba amma kuma da kansa muka danna shi gun da yake cewa wai da nazo sai ce ah, tahir zauna baka sani ba ai da an nazo sai ka malam wane ne kai amma kuma da nazo sai yace tahir zauna ko ka sani kenan ko kuma a ranar ne aka ce ma sunana tahir subhanallah sarki zaki ba zan taɓa yarda in yi amfani da ƙarya don in tabbatar da gaskiya ba duk gaskiyar da sai ta hanyar ƙarya za a tabbatar da ita fallasasshiyar gaskiya ce kuma ma ba ma gaskiya ba ce ba hmm. ka zamo nasirul haƙƙi bil haƙƙi ka taimaki gaskiya da gaskiya ba da ƙarya ba hmm. kana ƙoƙarin ka ce za ka taimaki gaskiya da ƙarya to yana tabbatar da wannan gaskiyan suna aka mata na gaskiya amma ba gaskiya ba ce ba saboda haka sarki zaki wannan bawan Allah da kuke gani fallasashe ne marashin hujja da dalili ne shi yasa yake neman taimakon zagi da ƙarya da sharri da kazafi kuma ya Allah ina cewa wancan magana da ya ce mun ce Allah kai ne shaida akan bamu ce ba Bamu kuma yarda ba amma idan ya ce dole mun ce to ya zo mu yi shi shine kawai ƙarshen abin da za mu ce ni in yi la'anta in ce wallahi azim na rantse da Allah wannan abin da aka ce mun ce ba mu ce ba hmm. idan mun ce kada Allah Allah ya haramta mana aljanna shi ya zo ya irin wannan rantsuwan in ya isa ya ce da gaske mu ne muka ce in kuma ba mu bane Allah ya haramta masa aljanna ni irin irin la'ancece ne da nake so yayi kenan sarki zaki bude oh. abin na saboda lokacin tambaya eh mai sakas To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a shai ya yi karatu, shai na yana, yana aiki da lokaci ne sosai, da yana lokacin sa minti talatin yana kaiwa daidai shai ya tsaya. <laughs> Haka ne. Kaman wannan shai ya zo ya wanke kansa tun da ma ma'anar wannan program kenan abinda aka faɗa a kanku ko a kanka da ba haka ba ne. Shi ne za ka zo ka wanke kanka ma'anar sunar wannan program kenan na yau kan maganan da dakta ya masa raddi cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne jama'a ku yakuri ga nan ban kira amma ɗan tiktok ku yakuri na na fara ɗauka ku bari kare wannan bayani kan abin da dakta ya ƙarya don na gani malam ya zo ya bayyana magana ta zama biyu a yanzu amma akwai maganan kuma da ya faɗa wanda muka fara saka muku ainihin tushen maganan sha Allahu ka komai ana bi da shi bi da bi ne ba za a yi a aje wannan a ɗauko wannan ba shi yasa malam dahir ya aje wancan zuwa sati biyu a fara dai wanke wannan zuwa sati mai zuwa a fara da wanke wannan sha Allah kamun kuma abin da zai fito daga baya wannan wancan malam dahir ya zo ya raddu wannan in Allah ya da sati mai zuwa in Allah ya kai mu shi yasa akan wannan magana mun dije mun magana biyu da farko dokta ya nuna cewa abin da aka yi ya yi daidai sa'annan eh, na biyu ko muka ji kuma lokacin da prof ibrahim makar ya magana shi ma mun ji wannan zance assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola kan tiktok to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola da kira direct assalamu alaikum kola Na'am kola sunan ya sunan ka daga na ke kira? Daga Lagos daga Lagos. To masha Allah muna sunan ka. Umar Umar. To malam Umar kana ta da Sheikh Man Daira ka wannan layi. Tsakani da Allah na saurare shi kuma na ji daɗi. wannan tattaunawar da ake yi kuma wannan yana nuna alamar cewa gaskiya na fito da fito da gaskiya komai eh, malam shahir yana fito da gaskiya gaskiya eh, yana fito da muna maka godiya sosai Ko da mu dan uwanka ne kuma kai ta kai kuma sarkin zaki muna maka fatan alheri. Na gode Allah ya saka da alheri. Ko muna jin daɗin wannan tattaunawar da ake yi sai ba ka dan ba. Allah. sai ka yi hakuri da ɗan Najeriya. Don da za ki tuka, kariya mai kuma ganin waɗanda ba su kan kanta irin ɗan gida na ba. Ya zuwa. Da da tuka sai kayi yi hakuri. Na'am. Na'am. Da ran sai da an suka fara ma ƙasa fi karfe zaki. Nan gaba sai sun ma ɗan da a duniya sai ka rasa a inda wallahi kai ya dawo ma kai ba za ma ka fita ba Allah wani sai ina jin tsoron Allah ina jin tsoron dan gidana sharrin su a duniya ni ban taba ganin irin sa ba akwai wani abin da zan baka a garin wallahi abi wanda suka aura mu da saboda shi dan kiya ne suka kwace gonar sa suka suka zo suka ba gwamnati ta zo ta yi makaranta duniya ta ce da yanzu ta ji nan gwamnati kuma ta zo ta kwata kowane kamar da mutane suna da wai ba mutu adalci ba hmm. tsakani da Allah hukunta ah, eh, eh, wanda wannan ba bai gaskiya ba bai gaskiya ba kwace gonan mutum da gaskiya wannan bai shafi karatu domin ya zama dan shiya kawai domin kawai ya zama dan shiya ya zama dan shiya kawai wallahi har to in in kuma krista ne kuma fa eh kirista ne wato kashe shi kenan za a yi kenan ko wallahi kirista ne ba abin da za a mata <laughs> ah eh dawa ah, tabbas ah, Allah Allah Allah ya saka masa kamun sauka kan topic amma Allah ya saka masa eh yanzu an zo an kwace wani ina da fili biyu ina da fili an kwace da wani alhamdulillah ai an yi zalunci an kwace ma wani bawan Allah amma kowa ya zura ido ya yi shuru saboda kawai yana da shi'a eh? Allah Allah Allah ai gida biyu ne gida biyu ne akwai nan akwai kewa Eh, akwai nan akwai kiyoma. Amma yanzu gwamnan ta zo ta kwace ma mutane gonakai amma an zo ana ta Allah ya isa. Ana ta Allah ya isa. Hmm. Wannan wani irin bala'i ne, wannan wani irin tashin hankali ne. Mu musulmai. Eh? Allah ya gyara, Allah ya gyara. Mun gode sosai. Allah ya gyara, da wannan ni na fita daga izala. Saboda babu adalci na fita daga izala na sani. Ah, da kai dan izala ne? Da dan izala nake na fita. Wallahi na fita. saboda da Allah ya saka, Allah ya saka, Allah ya saka, Allah ya kwace mulki abinsa ya basa, mm, Allah ya kwace masa abinsa. Ah, assalamu alaikum wa ta'ala barakatu la kan TikTok. Wa wa wa Mura amsa kola sunan ka da inda yake kira? Sunana Abubakar Musa daga Najjar. jihar Kano. to ma sha Allah mala Abubakar kana tare da ah, shek ma daira ka wannan layi to sha Allah na gida ne kawai har kai mun gode Allah ya saka Abubakar muna godiya hakuri ya zama dole hakuri ya zama dole sai dai mu gode wa Allah tunda yanzu gashi tsakaninsu da kansu ba sun yi maja kuma suna bada to sai dai mu ce ko Allah gane ka na kasu gaskiya hakuri ya zama dole hakuri ya zama dole hmm. wannan magana hakuri Allah ya saka da kai ayir kenan saboda ko saba ba mutum kana kana kiyaye kanka kana jan jiki da wasu wasu ababa ne saboda abinda zai kai mutum kuma fita kan addini ana eh, kawo shanin maganar duniya da wasu ababa ne ai ba hankali ciki Sarki zaki akwai magana da wanda ya sauka ya yi din nan. Akwai kuma wannan maganar da wannan bawan Allah ya yi. Kusaya, kusaya, ku tsaya na magana da na so malam. Wanda ya sauka ya sauka sarki zaki ya yi magana a kan da Kirista ne da ba za a masa haka ba. To ai dalili a kan cewa ba za a yi ma Kirista hakan ba shi ne ai ba a yi ma Kiristan haka ba. Sai ma shi dan shi'an ne aka yi. Ɗaya kenan. sannan sarki zaki a nan najeriya ne ba wani lokaci mai tsawo ba shekaru biyar da suka wuce aka dinga kashe 'yan shi'a wasu ma murna suka yi kuma shugabanni ne na wasu da'awowi suka fito suka dinga murna ana nan ana nan kwatsam sai kisa ya zamo kan mai uwa da wabi sai zamo a wasu yankuna na arewacin najeriya babu batun ɗan shi'a babu batun kirista babu batun izala babu batun ɗarika sai ya zamo yanzu kuma an samu jarrabawa da gun 'yan bindiga masu kinnafin da sauransu da sauransu to sai kuma aka fara ce ana kisa da lokacin da aka kashe 'yan shi'a wannan ba kisa ake ana mutsike dabbobi ne wala Allah a gunsu amma yanzu kuma da aka fara kashe wasu wadda ba 'yan shi'a ba to yanzu 'yan shi'a yanzu ana kashe mutane ne mu muna kishin hatta kiristan arewa muna kishinsa ɗan yankinmu ne yau inda za a kai hari ma wasu kiristoci a kashe su ba gaira ba dalili za mu fito mu ce ba mu yarda ba haka addininmu ya nuna mana maganar da wannan bawan Allah ya yi shi kuma na ƙarshe wanda ya ce yanzu gashi suna faɗa su ya da gaske ne suna faɗa su ya kuma suna amfani da kalamai mai muni akan junansu sarki zaki abinda zai baka mamaki da tsoro ka gano cewa ba an haɗu ne akan Allah ba akan interest ne shi wadda nake wa raddi an samu wani ya fito wani yaro ya fito ya zagi zagin da tun da Allah ya halicce shi ba wanda ya taɓa masa irin wannan zagin ya zage shi ta uwa ta uba ba irin kalma ba irin munin kalmar da bai amfani da shi ba amma yana kawo mai solidarity sai suka haɗa hulɗa tsakaninsu suka komo suna yabon juna suka komo suna ba da kariya ga juna kada ka manta yadda wancan din ya zage shi shi ma ya zagi wannan din muna da zagin duka nasu su biyu kuma wallahi yana gaya ma wadda nake wa raddin wallahi har Allah ya isa sai da ya ja mu wancan ina da kalmar da ya ce Allah ya isa dan ya gano maganan ma da ya ce wai ba na bin sa wallahi ina bibiyar ka inda zan kawo ma ka a cikin abin nan dina wallahi ya fi nawa yawa ina bibiyar ka saboda me saboda na san sharrorinka na san ƙazafofinka na san yarfenka kowane lungu ya yi kana bin wallahi ina bin sa ina bin sa tun yana zagin izala yana sifanta su da yahudawa sarki zaki akwai wani jawabi da ya yi wai kungiya da kungiyanci ya ce wai an zo wani zama sai ya lura suna magana da ido wai suna magana da ido sai ce tabbas yahudanci ya tabbata masu magana da ido eh. ina bin sa tun raddin da ya yi ma albani kace na duba kan ka ba shi ya fi ka wato ka fi sauraron shi ba da kanka kenan sosai sosai sarki zaki ina bin sa tun lokacin da yake raddi ma albani da cewa albani zaria bari wannan abun ina faɗa ne in ya ce karya ne ya fito ya karyata ina bibiyansa tun lokacin da ya ce ma albani albani kana nema ka zamo amerika amerika ne ta mallaki makamin nukiliya ba ta so wani ya mallaka kai ma albani kana yin raddi amma ka ce kada mu yi raddi ya kamanta albani zaria da amerika har yake ba ma albani zaria dalili akan cewa to kai albani ka yi raddi ma masani ko. sannan yi raddi ma zagzaki sannan yi raddi ma sarkin zazzau amma mu yanzu kana ce kar mu yi raddi ka zamo kaman Amerika. in ya isa ya ce karya ne ba wannan magana har ma yake cewa ma albani a cikin wannan raddin wasu suna cewa kai baka je jami'a na madina kai karatu ba ni ne ma na ce a'a ba dole ba ne amma duk da haka ni ne za ka zo ka wannan in ya ce babu wannan abubuwan sai mu kakkaɗe mu je mu nemo eh, ina bibiyansa tun lokacin kaset mai hanji sarki zaki kana bibiyansa ba ya fi ya fi kanka ba so <laughs> na dogo ya ai na san sharrinsa ne sarki zaki masharranci ne na ƙarshe wallahi assalamu alaikum dola dola kan tiktok <laughs> Assalamu warahmatullahi wabarakatuh sarki zaki. Na kola ya suna ka daga ina yake kira? Sunana Usman ina kira daga kasar Libya. To masha Allah malam Usman kana tare da Sheikh Fat Daira kan wannan layi. To na ji daɗin karatun malam duk da dai ni ba shi a wani ba amma na ji daɗin karatun malam ina godiya wallahi Allah ƙara kusanci ba. Masha Allah, masha Allah. Lai Malam Usman karka damu ko kai ba dan shi'a ba ne, wallahi burinmu shine mutum ya ji ya stami unal alqawla fa yattabi'una asano Wannan ne. Hmm. Hmm. Bismillah Malam Usman. Muna jin daɗin karatun ka samun da kai babu wasu abubuwa da kake wanda kake sa mutane do. Kusan kullum kawai muna gane karatun ka. Ba ka cikin zafi. muna fahimtar ka yadda ya kamata. Wallahi yau ya sa ni na yi zafin fa Malam Usman baka lura ba? Ah. Wani yasa yasa yasa ban kula ka wani ba ce ban komai da shi. Eh abin da yasa yau na yi zafi sarki zaki saboda akwai ƙaryar da in ka mun sai in yi dariya. Akwai ƙaryar da in ka mun. Wallahi sai gun da ƙarya na ya ƙare. Hmm. Yau da ya zo ne kawai ya ce muna ba da aron mata kamar yadda suka saba faɗa sai mu yi dariya mu ce a'a ba haka ba ne kawai shi kenan cikin dariya amma ka mana ƙarya ka jona mu abin da ya shafi cin mutuncin manzo Allah ka ce mana haka sai mu shiru mu kyale kenan in haka ne ma mun ɗauka ma abin da ka faɗa haka ne kenan a'a shi yasa ka ga dole mu nuna ɓacin ranmu eh. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na kan whatsapp Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, kola ya sunan ka daga naki kira? Sunana Ibrahim. Daga Saudiya. Masha Allah, Malam Ibrahim daga Saudiya. Kana tare da Sheikh Man Daya aka wannan layi. Na'am, ina da tambayan da zai yi ma Malam Tayi. To yana jin ka. Bismillah Malam Ibrahim. Yana shi. Na'am. Tambaya na shi ne, ina bambancin mutumin da za ka kira shi dan wa da wanda aka ce kuma yan uwanmu ya tijjaniya na bambanci tsakanin wanga Wato wato na bambanci wanda za ka ce ma dan uwa da kuma ƴan uwa. ƴan uwa tijjaniya ko ƴan uwa shi'a. Eh. Ko ƴan uwanmu aiwa. Na. Da dan uwa. Na. ne bambanci? Na. Malam Ibrahim in akwai bambanci tsakanin wanda ya ce ɗan uwa da ‘yan uwa bai wuce amfani da kalmar jam'i da kuma kalmar mufrad ba. Ɗan uwa al'ah, ‘yan uwa ikhwa jam'i ne da mufradi kawai. Tunduka, wato duka abu ɗaya ne. abu ɗaya ne wannan yana nuna singular ne wannan plural. Ah. Sarki zaki, ah. shi wannan wadda nake wa rabi ɗin ya ce, ya ce mun ɗan uwa. Sannan waɗanda yake musu raddi kuma ya kira su kuma sun ce ma 'yan tijjaniya ne 'yan uwa. Misali Shek Abdulwahab da ya zo magana sai ya ce ma 'yan tijjaniya 'yan uwanmu 'yan tijjaniya. sai wadda nake wa raddin ya dinga su kwanarsa ya dinga su kansa ta yaya zai kira 'yan tijjaniya da 'yan uwanmu ni kuma kwatsam ya manta da a baya da na je da ya zo min raddi ya ci kira ne da ɗan uwa sai na fito da wannan kalmar da ya taɓa mun sai ya ruɗe sai ɗaliban waɗancan suka ce ah yadda shi malaminmu ya fito ya ce ma 'yan tijjaniya 'yan uwa haka kai ma kace ma dan shi'a dan uwa to shine fa yadda yake shiga ba nan yake fita ba duk surutan da ya dinga yi bai kora kalmar da ya yi na cewa ya ce mu dan uwa ba dan uwa da ya ce mun idan ya zo ya bada uzurin cewa ya ce mun dan uwa ne saboda muna zama a gari daya Ba ai shi ma Sheikh Abdulwahab zai iya ce mun ce musu ‘yan uwa ne saboda muwa muna zaune a gari ɗaya. Matsalar shi ne shi ya ba da kansa uzuri akan zai iya ce ma ɗan a ɗan uwa. Amma bai ba da uziri ma ‘yan ɗariƙa don su ce ma ‘yan eh, bai ba da uzuri ma ‘yan izala don su ce ma ‘yan ɗariƙa ‘yan uwa ba. Matsalarsa kenan wannan. Da yana ba da uzuri da ba kes to bai bayarwa kuma rashin bayarwa har ga ‘yan uwansa. Bismillah ɗan uwa ci gaba. Malam Ibrahim. na yani matsalan nan ina ji kamar ba ka fahimce shi da kyau ba na bismillah fahimtar da mu na tijjaniya da uwa akwai bambanci me yasa sabida tijjaniya mu ahli suna mu yadda tijjaniya akwai musulmai amma ba su duka ba to shi afa yan shi ma eh yan shi'a ma akwai musulmai amma ba duka ba okay amma su yan izala dukan dukan su ne musulmai saman saman saman kare to anda duk dai shi'an da ke zagi sahabbai ba musulmi ba bane ya kuma da kowa salatul fati kuma ya fi na annabi wannan kuma ba musulmi bane okay wanga a bayyane ne su fitin Oh. Karano, ya sa da malami na ya ce ‘yan uwanmu ya tijjaniya wurin nan aka sami masala, Ba za ka iya ka ce ma ya tijjaniya domin akida ake magana fa. Ba kamar an kira mutum guda ake mai magana no. Domin ba ka iya ka ce ma ya tijjaniya duka arna da a akwai musulmai ciki akwai arna ciki wannan ka gane. Eh. Maganan ‘yan uwanmu ya tijjaniya da maganan ‘yan uwa akwai bambanci. To dan dan ya hankuri dan wa dan bari tambaye ka. Kai dan wa bai ce dan uwa dan dan shi'a ba. No bai ce bai kuka shi'a ba. Eh to me me me me me me mushriki kuma. Idan idan ya zamana kai baka yadda da zagin sahabbai ba. Ka gane ko? domin kai ma ina bibiyan ka yadda ka ce kana bibiyan da kai bis wallahi na bibiyan ka akwai wasu abubuwa wanda kai baka yadda da shi ba a cikin shi'a billahi azim akwai abubuwa da yawan da yana cikin littattafai shi kai baka yadda da su ba kana fito karara kuma ka gaya har ma wasu lokaci kai da yan uwanka ɗayan eh, shi'a kuna sabani mm. wasu suna fito su yi wani magana amma kai kana kuya ka ce a wanga ba ku yadda da shi ba ba shi yanci ba ne ba mm. to kai ga an iya ce kai musulmi ne amma wanda ya zo ya zaki abubakar ya zaki umar to kai ce a ce maka yan uwanmu ya shi'a kai da mm. kanka kai ma kanka adalci mm. to shi ke nan bari bari shi ya ba mu hansa yanzu yanzu tambayar ka ya fito daidai ko ya fito ya fito bayyane ko salamu alaikum na ce yanzu tambayan ka ya fito yanzu tambayan ka ya fito daidai ko aiwa ina so a bambanta mana a'a yan hankuri a shi yasa ga da malam zai yi magana shi na roke malam na ce malam ya bari ka kare shi yasa nake tambayan ka tambayan ka ya fito daidai ko Eh na yi magana na yanzu na so shi ma ya bayyana a'a a'a ai ka kare ya hakuri abin da yasa malam ya hakuri ta da hankalinka ai tun da kafin ka kare ina so ka kare she mu ajiye ka she malam ya bada amsa ai sa da malam zai shigo cikin maganan ka na cewa malam a'a yi hakuri ya bari ka kare ka ha Aha, sa ka kare ko kana da abin faɗa ina son ku faɗi duka saboda za mu ajiye ka malam ya magana. A'a, ai ba ai ba ai ba mukabala kai da malam bane. Kai magana ka kare. Um, eh, karka damu sarki zaki. Malam da amsa ban gamsu ba bai masa abin da Na yarda, na yarda sarki zaki, na yarda da hakan, na yarda, karka da mu. kike zaki. yawa Ni da gaskiya ban so haka ba, ban so ya zama wani. A karka da mu. Sarki zaki, irin uslubin da ya zo ya nuna yana yin abun sa ne a nitsa kuma wala Allah tsakani da Allah saboda haka ba za mu yi gaggawan abu ba sarki zaki ni a gani na a cikin maganar sa fa ya bada kansa amsa hmm. shi a wurinsa akwai 'yan shi'a musulmai akwai kafirai sannan a wurinsa akwai 'yan ɗariƙa musulmai akwai kafirai to amma sai Sheikh Abdulwahab ya ce, ‘yan uwanmu ‘yan ɗariƙa Shi kuma Malam Idris ya ce min ɗan uwa a ah, Zamir Fahir. abin da yake bambanci tsakanin wannan kamar yadda na faɗa shine me shine wannan jam'i ne wannan mufradi ne me yasa malam ibrahim da ire-irensa ba su kyautata zato zuwa ga malam abdulwahab cewa ‘yan uwa ‘yan tijjaniya da yake nufi yana nufin musulman ciki ba ne, me yasa ba su masa wannan kyakkyawan zaton ba, sai suka ɗauka suka masa mummunan zato akan yana nufin dukkanin 'yan tijjaniya ne da musulman da wanda ba musulmai ba alhali ana ce zan bil mu'mini na kaira ka yi zaton alkhairi ga mumini a matsayin malam abdulwahab idan ya ce 'yan uwanmu a matsayin shi na ɗan izala yana da kyau ka masa kyakkyawan zaton yana nufin musulmai daga cikin tijjaniya in ka mai wannan kyakkyawan zaton baka cutu ba amma kai da malam idris sai kuka yi mai mummunan zato sai kuka ɗauka kenan yana nufin da musulman da ba musulman ba daga tijjaniya sun zama 'yan uwansu ɗaya kenan sannan abu na biyu gaba na biyu in kana nema ka ce ne kamar yadda ma ka faɗa waɗanda ba musulmai ba a wurinka daga shi'a su ne waɗanda ke zagin sahabbai su kuma waɗanda ba musulmai ba a wurinka a 'yan tijjaniya su ne wanda suka faɗa abinda suka faɗa akan salatul fati to idan aka samu tun da sharaɗin yanzu kafirta mu ɗin kafirta wasu daga cikin mu sharaɗin shine zagin sahabbai to idan aka samu wani daga cikin salafiya ya zagi sahabin shi ma wannan kafircin tana kansa ko babu don na sha dannawa ka ce kana bi na alhamdulillah ba zan wahala ba wurin kawo ma hujja na sha dannawa a nan wurin wani malami daga Ghana yana kiran Imam Ali da munafiki shi yanzu wannan malamin ya zama kafiri a wurinka ko har yanzu ne yana musulunci sannan mun danna cewa akwai sheikh jala jalingo ko dr jala jalingo ya ce idan ɗan shi'a ya zo gaban ka ya tsine ma abubakar ka yi aron kalman nawasib na minti biyar ka koya masa hankali hmm. wannan kalman nawasib ɗin ya riga ya faɗe su shine ka ce masa imam ali bai da imani imam ali to waɗannan da suka faɗi wannan har yanzu su musulmai ne a wurinka muna so mu san wannan bismillah malam ibrahim na'am malam kana bismillah na'am musulunci na'am zai zo ya gwada inda za a yi shi ba addinin nan na'am ni da hadisai ne yasa wani in wani ya yi maganar shi na ra'ayin shi wannan ra'ayin shi da ya fadi ko wani abin da ya fadi da ba addini ba ne in dai mm-hmm. shi ne billahi lazim abin mai shi a zama kafin in dai kai wani wani magana cikin musuluncin da addinin musulunci ya kafitar da abin ya hana a yi kaza ko ka yi kaza sai ka zo ka ce ka kaza dole kai duk wanda ma zai munafitar da sayidina ali ka san wannan ba musulmi bane ta ina za ka ce sayidina ali shi munafiki ne sai ka kuma ce kai musulmi ne mu shi malami mutum ne to ya zuwa yanzu na samu na samu amsar da nake so sarki zaki ya zuwa yanzu na fahimci a <laughs> maganarsa wato akwai 'yan shi'a kafirai eh. masu zagin sahabbai akwai 'yan salafiya kafirai su ma masu zagin sahabbai akwai kuma 'yan tijjaniya kafirai wadda suka yi magana da suka yi akan salatu fati kenan ya zuwa yanzu ba kaman guda biyu bane da ya kawo mana ne kawai daga bangaren me tijjaniya akwai kafirai shi'a akwai kafirai yanzu dai ya tabbata har a salafiyan ma masu sakun baki akan wasu sahabbai su ma din da ya kafirai ne kenan in na fahimci maganarsa. A tambaya na ma cewa yanzu tun da dai haka ne yanzu dai ashe ba 'yan shi'a ne kawai suka takaita da kafirai ba. Tunda an samu a cikin salafawan ba masu zagin Imam Ali su ma ɗin kafirai ne kenan yanzu dai kawai ƙa'idan yanzu ya zamo cewa kai musulmi ne karka zagi sahabbai kaka canza min magana malam eh to me kake nufi to me kake nufi yawwa ai ga kana tambaya ne ai dama bismillah da babban su ne akwai kafirci mene littafafan yankin jahiliya kuma littafafan su ne akwai kafirci amma a nasa salafiya babu a na salafiya babu babu babu babu Sarki zaki ya ce ah. babu a littattafansu? Eh, wai babu a cikin littattafansu, wai babu. kasan wannan littafin? Al'awasin min al'awasin na ibn al-arabi ka san littafin to na ibn al-arabi al-awasim min al-qawasim na ibn al-arabi ya yi magana ya yi faɗa abin da kai kake ganin kafurcin ne kana ji malam ka tsaya ka ji ka tsaya ai baka ji ba tukun a ka'ida sai ka saurare ni ka ji me zan kawo na ka burge sai daga baya ka yi inkari ya kuri in kana magana ina yi ina ma malam magana ya bari kai magana in malam zai magana bari ya kare a cikin shafi na ɗari da hamsin da uku ne ya ce yake cewa faja'u ila ma'i hau'ab sai suka zo zuwa wani wuri da ake kira da ruwan hau'ab wa yake nufi uwar muminai Aisha fanabbahat kilabuhu sai karnukan wurin suka yi haushi sa'alat Aisha tu sai uwar muminai Aisha ta ce eh, ta tambaya qila laha sai aka ce mata hadha hau ab wannan wurin shi ake kira da ruwan ab faraddadat khutamuhu anhu sai ta nemi juyawa da akalan raƙuminta saboda me yasa wazalika hakan ya faru ne lima atin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kul saboda ta taba jin annabi ya ce ayyatu kunna sahibatul jamalul adbab har raƙumin da ta hau ta je data yaƙi imam ali sai da manza Allah ya sifanta mata wace ce a cikin kuma abuciyar wannan raƙumin da ke tafiya a duddukufe din allati tambahu ha kilabul hawab wadda karnukan hawaba za su mata haushi wace ce daga cikin ku a wata riwayan kuma cewa yayi iyaki an takuni antiya umaira umaira ina tsoron karki zama ke ce wannan wadda karnukan za su yi mata haushi a dai littafin sai ce wa shahida talhatu wa zubairu sai sahabi talha da zubair suka shaida annahu cewa lalle wannan ruwan haza ma'u haza laisa ma'u eh, haza annahu laysa hadha ma'u hawab suka ce nan wurin ba ruwan hawab bane wa khamsuna rijalan aka samu mutane hamsin suka zo suka shaida cewa mu uwar mumine wannan wurin ba hawab bane sai mai littafin ya ce wa kanat awwal shahadatu zur waradat fil islam ya ce a musulunci wannan shine shaida na zur da ya faru suwaye suka ba da shaidan zur waɗannan sahabbai ɗin da Talha da Zubair da wasu mutane nawa hamsin suka zo suka ba da shaida a kan wurin ba hau'ab ba ne alhali ab ne sai ce wannan shine farkon shaidan zur a musulunci wannan suka ne ga sahabi ka ce ya yi shaidan zur ko yabo ne ibrahimu Na yabo ne ka ce sahabi ya yi shaidan zur a a tambaya fa na maka yabo ne ka ce ga wani sahabi ya yi shaidan zur kuma a littafinku ne wannan mutumin fa wallahi alazim ya fi ka salafanci wannan mutumin saboda a cikin salafancin da wannan yake yi ya nuna cewa ma makasan imam Hussaini ma wallahi tallahi su ba laifi suka yi ba ka je ka binciki wane ne alqadi abubakar bin al'arabi arabi shi ya rubuta wannan littafin to gashi akwai zagin sahabbai da nuna cewa sun yi shaidan zur shi wannan shi ma kafirci ne wanda yana littafin wannan fa ɗaya kenan na kawo ma a littafin ku wannan hadisi ne amma ɗazu eh, kamin malam da ka ce cikin littafin littafi kace littafi ba hadisi kace ba kai duk abin da bai zo a hadisi ba ba za ka yarda da shi ba me yasa kake yarda da maganganun ibnu taymiya hadisai ne maganganun sa ba ina zuwa kola kai ka kace malamin yayi kuskure aka ke nufi ko a shi malami mutum ne yake ne eh amma kamin kai ka kuskurantar da malamin wani hujja kai ka tsaya kai kai kike kuskurantar da wannan malami aka ce ma malami eh muna jin kafuri. kana jina eh muna mu ahli sunna shine ake yadda suna kuskure sarki zaki eh, amma amma fa eh, sarki zaki sarki zaki ba za mu yarda da gaban yanzu in da wani malami ban da hujja ya kamata sarki zaki sarki zaki na'am sarki zaki na'am ni ban yarda da maganan kuskure bane ka san me yasa eh eh a ta malami me yasa bai bari ka ji ai ji sarki zaki wayo yake so yayi da aka zo kan nasu sai ya ce yayi kuskure eh, da aka zo kan na tijjaniya da na shi'a sai ya ce kafirci ya kamata ne ka ce shi ma kafirci ne kuma gashi a littafin ku sai ya zamo yanzu yadda yake kafurci a namu yake a na yan dariƙa kuma akwai naku wannan wani irin rashin adalci ne shi wannan ka ce kuskure ya yi a ko kafirci muka na jiya da ɗari gaba ka ce eh, kuskure ba ne kuskure amma malumman ɗariƙa suke so suna bayyana to wanga magana da malam ɗahiri ya karanta daga wani malamin izala kaga ya za karyata shi

gashi dai na kawo masa a littafi saboda ya ambaci littafi amma yanzu in yana so zan iya kawo masa hadisi yana so in kawo mai hadisin da aka nuna wani sahabi ya mutu ya yi shahada amma annabi ya ce yana cikin wuta kana so in kawo ma malam malam topikin ma kabar mun sake ah, ah, <laughs> ni ya kauda ni daga A'a, a a a a A'a, a'a, malam ibrahim malam ibrahim muna kan topic

gaskiya ba mu yato mallumma a zuwa disrespecting su wannan wannan bai shi girmamawa wannan gaskiya eh hey sa maganar da kai bai girmama ba ah, malami bai zo ya karatu kai masa wannan magana bai dace ya hankuri ya hankuri Malam Ibrahim to menene tambayar taka wanda kace ba amsa ba yi ah, tambayar yanzu yanzu bari mu baka minti daya kamar kan muke ba wa kowa da na so mu aje wanga magana long time malam yace a barka kaga wai kai magana cikin nan. shi yasa dan Allah yanzu ima malam tambaya daya mu ɗauko mutum ɗaya lokacin mu ya wuce ma sam sam sam. Ya wuce da gaske ne, da gaske ne sarki zaki ya wuce. Eh. Tambayan da zaki ma malam. Na. Shi an cin nan. Shi An cin nan. Na. Ah ba shi ba shi kan topic. Ah ba shi kan topic. A da malam yayi shi za ka yi mai tambaya. Sarki zaki ka bar shi da Allah tunda da ya ce minti ɗaya. ba matsala shi an cin nan ci gaba ya kai da hakuri sarki ki na yadda da Allah kai hakuri don Allah ni na roka masa afuwa don ke yawwa malai Ibrahim bismillah shi an cin nan wallahi wai a baka da baka amma bismillah eh, bismillah malai Ibrahim bismillah na'am dan maka maganan cewa dan uwa da ƴan uwanmu yan shi'a ko ƴan uwanmu yan tijaniya na ce maka wannan maganar nan menene bambanci tsakanin su kai dr idris ya kira ka dan uwa she ka fito ka ce dr idris ma sabida ya ce wani malami izala ya ce mayan tijaniya yan uwan mayan tijaniya kai ya kira ka dan uwa ka to kai kai kai kawai ya kira ka dan uwa ko ya kira bai kira batun shi'a ba ko ba haka ba bai ce yan na dan shi'a ko ba haka ba ya ce dan uwa amma wanda kuma ya ce yan uwan mu yan tijaniya kenan abul fatai su duka na cikin su abul fatai duka na cikin <laughs> la ilaha illallah to yanzu ka kaddara um, mala ibrahim kai matsalar ka shine an aka ce yan uwa su mala abul fatahi suna ciki yanzu matsalar ka in na fahimta shine da ya ce yan uwa ta yi yanzu su mala abul fatahi suna ciki to um, bari ba shi amsa tarki zaki sarki zaki bada bala ibrahim bari ba ka amsa salamu alaikum bari ba je kira Allah ba sarki zaki shi babban <laughs> matsalar da shi ne mala abul fatahi <laughs> aka ce yan uwa to su mala abul mala abul fatahi ya shiga ciki <laughs> to amma da wani dalili zaka yarda ni a ce mun dan uwa wato amma da ce malam abul fatahi da malam da Ado Musa ɗan uwa gara kai kai a ce maka dan uwa. Ni ba laifi bane ya ce mun ɗan uwa amma wa'ancan su kar a ce musu ɗan uwa. Haba eh. mala wannan irin Mm, ma, um, sarki zaki barin ba shi amsa da cewa tunda dai kai a wurin ka dama ai wasu 'yan tijjaniyan ba musulmai ba ne eh. to ka sani ko shi ma Sheikh Abdulwahab din a cikin 'yan uwan da ya ce din banda hmm. su Sheikh Abul Fatahi banda su Malam Nasir? ka sani ko shi ma ya cire su a ciki eh, kai yanzu shi za ka je ka tambaya ka ce malam abdul wahab mun ji ka ce yan uwa ka saka su malam abul fatahi ne da su malam nasir ko ka cire su shi kenan in yace ma na cire su kaga baka da kes da shi amma kawai ka ce ka nuna kamar ya saka su da wani dalili <laughs> sarki zaki to kaga irin yadda mutane suke fahimtar abubuwa Gara kai kawai ake maka dan uwa wanda ba su da matsala da ai in dai har in har za a ce min dan uwa to mun babil aula wallahi su suka fi dacewa a ce musu yan uwa ko ba ni ba Allah saboda bari in gaya ma akwai mushtarakatu na littattafai da wasu mawaƙifu tsakanin waɗanda babu tsakanin mu Haka kuma kamar yadda akwai mushtarakatu gun da muka haɗu da 'yan tijjaniya, mun haɗu da su a Allah, a annabi, a ahlul baiti, ko kuma mun rabu da ku anan. To amma kuma akwai wurin da kuka haɗu da 'yan tijjaniya, mm. kamar yadda Malam Kabiru Gombe ya taɓa faɗa. Bangaren mm. masadir ku in ka cire Kur'ani, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, anan an haɗu. So mm. tunda an haɗu anan, ta wannan la'akari da haɗuwa anan ɗin, za ku za a iya ce 'yan uwa. Matsalar shine mutane sukan mai da addini kamar nasu ne. Idan ka saba ma wannan fahimtar nasu to kamar ka saba ma Allah ka saba ma addini ka yi ba daidai ba. Wannan nan kuskure ne sarki zaki. Duk da ina jin na gamsu da abin da nake kai ɗari bisa ɗari. Amma wannan yana nufin cewa bisa dogaro da hujjojin da suka zo mun ne. Gobe inda a ce zan samu hujjoji da dalilan da suka fi nawa wallahi zan sauka a kai so kar ka toshe al'amarin Allah ka toshe shi sarki zaki ba 'yan ɗarika ba mm. ɗauko 'yan shi'a sarki zaki ko ka san cewa akwai wani tabi'i da ake kiran shi a banubni taglub a banu bin taglob in ka je ka duba cikin tarjamansa da a wannan ya yi shamsuddin zahabi a cikin ina ga siyarwa alamin nubala za ka ji gunda yake cewa a banu bin shi shi'iyyun jalil ya ce tacaccen ɗan shi'a ne lakin na husa dukun amma mai gaskiya Ya yace lana sidquhu wa lahu bid'atuhu bid'ansa na shiyanci yana tare amma gaskiyarsa mun ɗauka muna tare da shi kaga anan ɗan uwansa ne kenan ko mm. ya ce ko bai ce ba tunda ya karɓi gaskiya daga gare shi mm. to mu koma ɓangaren 'yan ɗariƙa malaman nan manya-manya daga sani duka aksarinsu 'yan ɗariƙa ne wahabiyawan daga ciki 'yan kaɗan ne to me yasa ka dinga zafin kai wasu magabatan da ka karbi addini a gunsu yan shi'a ne wasu magabatan da ka karbi addini a gurinsu yan ɗariƙa ne yau ka tsoke ka ce duk da haka su kafirai ne kai ne musulmi akwai lamari akwai sai bari mu ba mutane biyu nan da doke su dama don Allah ba matsala sarki zaki a basu a basu lokaci eh kola ka dade sosai sa'annan sauran kolas ku yi hakuri a ah, Ah, malam sadiq malam lamma sa'an nan malam yahaya ah, jibja ko sa'an nan kuna da yawa da ban kira suna nake ku yi hakuri next time sabon zuwa insha Allah a ah, an kola kuma kan whatsapp ku yi hakuri mun ba ɗaya kawai dama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala ba kola kan tiktok alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ina kola sunan ka daga ina ke kira Ibrahim Inyas daga Najeriya Bauchi. To, masha Allah, Mala Ibrahim Inyas, kana tare da Sheikh Man Tahir akan wannan layi. Man Tahir, barka da wannan lokaci. Yana jin kai da Hausa. Malam Ibrahim Inyas, barka da warhaka. Man Tahir, na kira ne kawai da ma gaishe ka. Wani Malam Inyas da na sani na kofar Gombe? Shi din dai Man Tahir. <laughs> Sarki zaki wannan bawan Allah akwai ranar da muka je shagonsa wallahi sai ya gane ni kawai ba rawani ba komi a kaina ya gane ni Allahu akbar Allahu akbar kuma mutumin kirki ne muna fatan Allah ya bashi albarkacin Shehu Ibrahim amin radiyallahu anhu lokacin da na je cire kuɗi a wurin sa wallahi ko charges din yake karba saboda haka muna roƙon Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya biya bukatun duniya da na kiyama mun gode sosai sosai malam Ibrahim iya gode Allah ya saka maka da alkhairi gode amin yawa sarki zaki na ce da Allah akwai eh, Barhama Gombe na ga postin ɗinsa jiya. Mun yi magana da shi. Mun yi eh, magana da shi, mun yi ma waya da shi. Insha Allah za mu zo da shi live mu zo mu yi magana insha Allah da kuma shi ma tsayan eh, dubun isa ko? Mai dubun isa insha Allah za mu zo mu yi magana kan dukkan Allah ya Shi ma mai dubun isa za mu neme shi Allah ya yarda. Allah ya Kaga sarki zaki wurinka ya zama makaranta, wallahi ko an ki ko an so makaranta ne sarki zaki. Allah ya gida, Allah ya Allah ya taimake mu gaba daya. Na'am. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Ko na kan ah, WhatsApp. Sai yaran. Ah, Wa alaikum salam. Ko na da. Alaikum salam. Ka kashe wurin, ya kuri. Okay, yanzu muna jin. Salamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh sarki zaki ina gaisuwa da waraka. Muna an kuma ina ina ina gaisuwa ga babban malami malam Tahir. Masha Allah ya sunan amsawa dan uwa mai daraja ina amsawa. Allah kare kiyaye ka Allah kare kiyaye iyalin ka duka. Amin amin ya ilahi tare da ku gaba daya. Ibrahim ya dake eh, sunan ka daga nake kira musu musu sunan ka daga nake kira sannan. Ah, sunana sunana kanko ina magana daga daga Greece. Masha Allah. Okay, bismillah. Eh dazu dazu da shi dawana Ibrahim yazo yake magana dazu raina bata don na kaman karshe magana shi. Na zo na understand, ku duka understand. ka hakuri kada ranka ya faci Oke oh, daga baya kan ka understand wato akwai wanda ke ciki kamar su abul batai ko? Shi ya riga ya sa ƙahon zuƙa ne ma wasu bayin Allah. Wato wato farko ranka ya ɓata. Ranka ya ɓata eh. inda fari eh, magana kuma. Wajen da kenan abin ya bada ya misali wani ya iya ya zo nan ga haushin shi hmm. duka da ya wuce kan malam tahir ne wani kuma ya hmm. haushin shi Dr. Idris. Yasa kaga wannan kana ganin cewa kamar matsalan shi ne kawai eh, Sheikh Nasir da eh, Sheikh Ado Musa da kuma Sheikh Abdul Fatai. To su ne matsalan shi ka gane? Yasa in eh eh yanzu yaro ya eh, saboda da suke ba eh. mun a da amin da lafiya Allah ya kara amin amin wa alaika salam jama'a don Allah call us ku lokacin mu ya wuce kusan 30 minutes program ne kuma 30 minutes tambaya amma mun haura da hadda ma eh, minti ashirin ma muka kara kai sa jama'a ku yi hakuri in Allah da malam ɗahir da muna da shi muna tare da shi a sabon sati ranar talata mai zuwa malam zai ci gaba da karatu in Allah ya yarda eh, to bismillah shek to sarki zaki muna roƙon Allah ya sa idan har abin da za mu faɗa ba daidai ba ne kada ma Allah ya ba mu dama ko ikon fadi. Mm-hmm. Su kuma duk lokacin da muka faɗi gaskiya muna roƙon Allah ya sa su masu sauraro su kasance daga cikin allazina yastami'una alqaula masu sauraron magana fayattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyansa mu fatan mu shine mu